وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده kuma aka ɗage ƙasa da duwatsu aka dandake su dandakewa guda ɗaya mai tsanani ƙasa da duwatsunta suka yi laushi